ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 a cikin garin funtuwa a jihar katsina mahaɗu daidai wannan lokaci yammacin laraba 22 ga watan ramadan ta shekara 447 wadda ya daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta 2026 miladiya ma domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara kafin mu ci gaba da tafsiri mu tashi inda ma kwana muna maraba da babban malaminmu jagora cikin jagororin sunna a wannan jiha gwani dan gwani hmm. kuma chief imam na masallacin zaria road muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta wa liman malam sa'idu irin tarbiya da ya bayar a cikin gida na samar da mahaddata gwanayen alkur'ani mai girma a mataki na ƙasa bisa tarbiyan wannan dattijo da waɗanda ya karantar a garuruwa mabambanta duka mana addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi amin akwai ɗaya daga cikin yan uwa a Zariya matashi mai kaifin hadda kwarai da gaske ya ɗauki lokaci yakan ja man baki in za mu yi tafsiri a Zariya kuma na samu gayyata a waɗansu wurare wani lokaci mukan je da shi alaran ma malam mustafa wadda mustafa ja'far muke ce masa mahaddacin alkur'ani ne yana cikin waɗanda allah ta'ala ya ma baiwan kaifin hadda yanzu lecturer ne a abu yana karantar da turanci a faculty of art so a gidan gwani malam sa'idu ya karatu amma babu shakka albarkan haddasa ta faɗaɗa ƙware da gaske lungu da sabo a zariya so gwani mana maka barka da zuwa allah maɗaukakin sarki ya eh, to gwani jama'a za su buƙaci yawa a zo ba a sa albarka ga <laughs> a ai shi ne shi ne gwani ɗan gwani ai wane ne gwani eh. a shi kuma ɗalibinsa ne shi alaran ma mustapha ja'afar ba ɗalibinsu su gwani ne ina kwatance ne da shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka wani ba za a ba wasu kalmomi da za a faɗa mana na <laughs> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمه من جن ne لكم كوكاوا جن دادي دا الله يأذر تامدا دكتنورا wanda ba sanda muke so mu rabu da shi muna so ko da yaushe muna tare da shi har abada ko kawon kuma yadda na ga mutane sun fara sanyi wajen zuwa da wuri da kuma halartar karatu eh, tsakani ga Allah eh, samun mutane musamman malin samun shi irin wannan da commitment din shi amma a ce a zo a mana karatu tun daga farkon Ramadan har yanzu yana nan bai gudu ba gaskiya to mu bai kamata mu gudu ba eh, ya kamata a ce himmat ta karu eh, tun san da aka bude na so na taho to kun san ina jagorancin kwamitin tafsir na funtuwa to kuma dole muna zirga-zirga minan minan da kuma namu karatu kan shi yasa zaman yake da wahala amma da mu ma da mu za a yi ta zama har a kammala idan ko yanzu ma da na zo na ce zan zauna saboda ana cikin wannan kuma zan tashi in wani wurin to babu daɗi ina cikin ku kuma ku gana tashi tsallon sai na koma gefe guda <laughs> eh, wannan dai gaskiya ina kira gare mu da Allah a ƙara himma eh, ba malami ya kamata ya jira ɗalibai ba eh, shi dakta ba alfahari ba ko ya kira kan shi ɗalibi to malami ne dai yauwa don haka samun abu a wajen malamai irinsu ba ƙarami ba ne kuma ina nan kan bakana ina gwani Eh, wannan karin ya kamata ka hanka a imana din nan insha Allah <laughs> eh, eh amma abinda dakta ya gani da lokacin da aka sa da yayin kwamiti sai a sanar insha Allah alhamdulillah to Allah ya sa albarka masha Allah Allah ya sa karatu lafiya masha Allah assalamu alaikum mun gode sosai masha Allah yawa sai kuwa musulmi in ba ku manta ba a jiya mun fara shirkin fadin Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir na'am يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نعم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الإمام أحمد بن حنبل الله من ككين سركي غافرتا تامسا إمام أهل السنة والجماعة ya ruwaito hadisi da isnadi ingantacce cikin musnad wadda <clears throat> manyan malaman da suka yi rubutu kan asbabun nuzul duk sun ambaci ruwayarsa a cikin littattafansu kama al'imamu al-waqidi a cikin littafinsa asbabun nuzul da al'imamu suyuti da babban malami abu abdurrahman muqbil bin hadi al-wadi'i a cikin littafin as-sahihul musnad min asbabin nuzul duka sun ambaci ruwayar Alimamu imam Ahmad bin Hanbal Alimamu Ahmad bin Hanbal yace haddathana Khalaf ibn al-Walid haddatana Isra'ilu an abi Ishaqa an abi Maisara an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara yadda a gare shi yace lamma nazala tahrimul khamr lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da haramcin giya qala a lokacin sai sai Umar dan Khattab ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah kai mana bayani bayani na karara dangane da giya to a daidai wannan lokaci fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka yas'alunaka anil khamri wal maisiri suna maka tambaya dangane da giya da caca kul ma ismun kabirun to kace da su a cikin giya akwai zunubi mai girma a wata ruwayar ko ta kira'ar fihi ma ismun kasirun wato akwai zunubai mai faɗi mai yawa wa manafi'ul linnas amma kuma akwai amfani ga mutane saboda ana samun waɗanda suke siyo giyan da farashi mai arha da ƙasan sham sai su siyar da giyar a ƙasan makka da firashi mai tsada to sai samu riba mai yawa to wannan ribar da suke samu wajen hudda ko kasuwancin giya da kuma abin da akan samu na kuɗi ba tare da an wahala ba a harkar cata <clears throat> shine ne ubangiji ta'ala ya haɗa ya ce wa manafi ulinnas na shi ba batirin da ya sanyi koko na? na sola kwai sola ya mun gane ko? wa manafi'u linnas da amfani ga mutane amma Allah ta'ala ce wa ismukuma akbaru min nafihima matsalar da take cikin hudda da giya ko abin da ke ɗaukan ma'anarta wato wiwi koken da sauran kayayyakin barasa matsalar da take cikin yin cata mun gane ko da dukkan nau'ukan cata to babu shakka matsalar ta fi amfanin yawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wato Umar dan Khattab shine ya roko ya roki Allah sai Allah ta'ala ya amsa addu'arsa sai ya saukar da wannan aya da muke akan ta cikin suratul baqara mun gane ko fadu'iya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fa quri'at alai sai aka kira umar dan khattab sai aka karanta masa wannan aya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir da ya saurari ayar da kyau sai ji har yanzu akwai bukatar karin bayani da samun matsaya kwara daya qala umar dan khattab ya kara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ta'ala ka saukar mana da bayani bayani na yankan shakku bayani ne warkaswa dangane da giya to fa nazalat al ayatu allati fi suratul nisa'i to sai ayar suratul nisa'i ta sauka faɗin Allah ta'ala ya ayyukan ladina amanu la taqrabu salata na'am ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba kul sab alaramma sai Allah ta'ala yace ya ayyukan ladina amanu ya kumummunai la taqrabu salata kar ku rika zuwa sallah kar ku kusanci masallaci da nufin ku yi sallah wa antum sukara a lokacin da kuke cikin maye hatta ta ma taqulun har sai mayan sai mayan ta sake ku sai kun watsake daga maye ko marisar da kuke ciki sanadiyan shan kayan barasa mun gane ko to sai Allah ta'ala ya saukar da wancan nan aya فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام الصلاة سيزم ميكران سلر مسلاة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ياتاكينا إقامة إن يهي إقامة يا كاري نادى الله يقربن الصلاة سكران sai ya daga murya bayan ya kammala kiran sallah kuma sai ya goya da cewa kar wanda yake cikin maye ya ce zai zo masallaci an gane ko mai kiran sallah bayan ya kira sallah in an daidaita sau an yi ikama to kalliman yi kabbaran harma sai mai kiran sallah ya daga murya ya ce banda mai maye duk wanda yake cikin maye kai ya kusanto sallah to haka aka dinga yi tsawon lokaci to lokacin da aka saukar da wannan aya na cewa wanda yake ya sha wani abu da ya bugar da shi yana cikin maye kar ya zo masallaci sai ya mayen ta sake shi ita ma wannan ayar aka karanta wa Umar dan Khattab fa qala still da ya ƙara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka kara saukar mana da aya karo na uku dan ta fayyace mana bayani kwara daya dangane da giya mun gane ko kaga wancan ayar ta sauka ta farko ta muke akanta wanda aka nuna akwai ma wani amfani kaɗan abin da ya shafi mu'amala da giya din amma dai aka tabbatar da cewa cutar wanta ya fi amfanin ta yawa aya ta biyu kuma ita ta ce to sanda sallah ta kusanta ne in lokacin sallah ya kusa shiga to ka duk wani dan shaye-shaye ya sha wani abu in koye sakaci ya sha wani abu to ko an kira sallah babu shi ba shi da dama ya je masallaci sai sallah ta sake shi daga nan kaga sai aka bawa afwan sai sai mayar sai kayan shaye-shaye sai maye ya sake shi sannan ya kusanci masallaci sannan ya kusanci sallah to lokacin aka samu mutane da yawa suka nisanci san giya a dab da lokutan sallah don gudun kar lokacin sallah ya zo alhalin kuma suna cikin maye to da umar bai haƙura ba ya ƙara yin wancan addu'a da ya saba Allah ka saukar mana da wata aya da za ta fayyace hukuncin giya to anan ne fa nazalat al-ayatu allati fil ma'ida sai ayar da ke cikin suratul ma'ida ta sauka يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان نعم فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء نعم. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة نعم. فهل أنتم منتهون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوم مني إنما الخمر للليجية والميسر دتاتا wal'ansabu da gumaka wal azlam da karakara rijisun min amali shaitani dukkan waɗannan kazanta ce cikin ayyukan shaitan fajtani buhu la'allakum tuflihun ku nisance su in kuka nisanci shan kayan maye ba shan giya ba shan wuiwui ba shan koken ba shan shalashu da sauran dukkan kayayyaki masu bugarwa kuka nisanci tata kuka nisanci bauta ma wani Allah kuka san nisanci dukkan tambi to babu shakka Allah ya maku alƙawarin aljanna za ku samu babban rabo shine buhu la'allakum tuflihun إنما يريد إنما يريد a أن wata walba العداوة Sani dai kadai shedan yana so yi amfani da daman shaye-shaye da ake yi shaye-shaye da waɗansu mu suke yi shedan yana so yi amfani da wannan damar ya jefa gaba da kiyayya da kin juna tsakanin a koma a ta faɗa wane ya saru wane wane ya jefu wane wane ya kai ma wane hari duk saboda kayayyaki na barasa kayayyaki na shaye-shaye ke ɗan ya jefa gaba da kiyayya tsakaninku shine inna ma yuridu yuridu shaytanu an yuti a bainakumul adawata wal bagaba'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah sannan in kuna cin kayayyakin barasa kuna tata sai shedan yayi amfani da wannan daman ya hana ku karatu ya hana ku ambatan Allah ya hana ku karanta alqur'ani in shaye-shaye ba zai iya karanta alqur'ani ya fahimta ba ba zai iya karanta alqur'ani ya haddace shi ba ya hana ku ambatan sallah ya hana ku ambatan Allah kai Allah ya ce wa anis salah hatta sallar dan shaye-shaye sai ta yi rawa Allah ya ce fa hal antum muntahun za ku tuba ku bari ya ku matasa za ku daina shaye-shaye duk inda kuke an gane ko za ku tuba ku bari Umar dan Khattab ya ce muka ana saukar da wannan aya cikin suratul Ma'ida sai muka ce in ta haina in ta haina mun tuba mun tuba mun bari sai suka daina to kuma duniya bata gushe tana ɗaukan 'yan shaye-shaye wanda aka yi masu wa'azi suka tuba suka bari kuma Allah ta'ala ya azurta su da ilimi ko dukiya ko wani nau'i na ɗaukaka an dare ana samun irinsu wanda asalinsu ‘yan shaye-shaye ne amma aka yi masu wa'azi aka yi masu nasiha sai suka tuba suka bari misali babban malami al'imami ibn kudama al makarisi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa wanda wannan malami an haife shi hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 541 al-imam ibn kudama al-maqdisi kafin ya rasu ya rubuta littafi at-tawabin daliban ilimi yan uwana ku nemi wannan littafin a cikin littafin nan ya kawo tarihin al-imam al-qanabi yana daga cikin ɗaliban shu'bah ibn al yana kuma cikin ɗaliban imam malik anas imamu taril hijra amma tarihin al'imamul ka'anabi yana da ban sha'awa sosai musamman ga mutumin da ya zurfi cikin shaye-shaye in yana so ya tuba wannan bushara ce gare shi in yana so ya aiki da faɗin Allah ta'ala fa hal antum muntahun za ku tuba za ku bari ku yarda karan sigari ku yarda wuyi-wuyi ku yarda koken ku zubar da dukkan kayan barasa in kana so to kana da magabata wadda sun yi shaye-shaye amma da aka yi musu wa'azi suka ji irin waɗannan ayoyin sai suka bari na daga cikin su al-imam al hmm. ku samu wannan littafi gashi a hannuna at-tawwabin na al-imam ibn qudama al-maqdisi a shafi na 236 mun gane ko tarihin mazaje na 85 shine na nan ba namba na 85 ya kawo tarihinsa da isnadi haɗu zuwa ga ɗansa ɗan al'imamun ƙanani ɗansa na cikinsa yake cewa mahaifina a farkon al'amarinsa kamar yadda ya bani labari cewa ɗan shaye-shaye ne shi ɗan jangun ne za a zauna a jangun a shaye-shaye shi ne yake kana abi ya sharabun nabi mahaifina ɗan shaye-shaye ne wa ya kabul ahadar kuma yana bin yara 'yan daba 'yan sare-sare ɗan shi yake ba da labari yadda ko mahaifinsa ya faɗa masa yace fada'ahum yawman ranar da kansa mahaifina yi kira taron yan tauri ire-irensa yan daba yan kalare area boy sai aka haɗa su marasa jin magana yan shara kaga kowane gari da abu ko ina terminology ne irin nasu kowane gari da sunan da suke kiransu sai ce sai ya gayyan yan tauri ya gayyan yan daba wa qa'ada alal albabi yantaziruhum sai ya tsaya kawai bakin a kofar gidansa yana jiran sauran yan daba da ya gayyata su zo suna haduwa a hankali suna zuwa ɗaya bayan ɗaya duk yan shayi shayi yace to yana zaune da shi da sauran abokai da suka fara zuwa da shu'uba sai ga shu'uba ibn al ya yazo zai wuce shi kuma a lokacin babban malamin hadisi sai ga shi yazo zai wuce ta gaban alƙa'adabi a lokacin yana cikin ‘yan shaye-shayensa mun ne ko sai tambayi sauran abokai ya ce mana haga waye wannan mun ne ko gila uba. za a san magana yadda ba da suke shi ya ce mana haga cikin salwa irin nasu sai aka ce da shi uba. wancan shi ne shoba sai ce shoba waye kuma uba? mun gane ko kalu muhaddis suka ce wani mai karantar da ilimin hadisi na fa kama ilayki wa alayki idarun ahmar yanda ka san yan daba a yau in za a je farauta ko za a yi fada akan sa bandana irin jankan ledin na a daura to haka su kuma a wancan lokaci duk wani wanda ya kai duk wani wanda ya kai dodo ya kai kura an gane ko duk irin yan daba irin wannan fitattu to suka sa jan wando ne alamar su kenan da kaga mutum da jan wando to tashin hankali na nan wurin yana iya saran ka yana iya ci maka taron dangi suna iya su share dukiyoyin ku da awakan ku da komai su saru kowa to a lokacin yana cikin wandon shi na dabanci jan wando fa qala kawai sai tare al-imam ya tare shi ubat ibn al-hajjaj cikin tumbele da maye inda dan shaye shaye ne kanadi ya ce haddasa ne karantar da ni hadisi faƙala lahu sai shi wancan babban malami shi ubatu min alhajjaj sai ce ma an da min askabil hadis na ganka a jingul ana shakewa malam hayaki ya cika wuri ka ce in baka hadisi a wannan wurin ce kai ba ɗalibin hadisi ba ne fa ka ballanta na in karantar da kai hadisi fa ashara sakina sai ya zaro fate fate sai ya zara adda shine fa ashara sakina sai ya zare adda farakal wa qala tuhaddith tuhaddith wa tuhaddithni tuhaddithni haka? adrahaka ce ko dai ka karantar da ni ilimin karatun hadisi ko ka bani hadisi ko in daddatsa ka zabu ɗaya? ko ka faɗa man hadisi ko in sassare ka an gane ko da shu'batun lil hajjaj ya lura cewa ka ana da daga keke ya zara adda ko ya kansa da adda ko kuma ya natsi ya faɗa mashi hadisi shine sai shu'ba batun al-hajjaj yake haddathana mansur an rubu'iyyin an abi mas'udin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza lam tastahi fasna ma shi'it sai ja isnadi ya kawo masa isnadi yace to tsaya mai dauka sai ya kawo isnadi ya ce malami na mansur shi kuma ya jiwa hadisi daga rubu'i shi kuma ya jiwa daga abu mas'ud shi kuma abu mas'ud ya jiwa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce idza lam tastahi in baka jin kunyan kowa baka jin kunyan Allah baka jin kunyan bayin Allah baka jin kunyan manyan gari fasna ma shi'it to kai abin da kake so Allah yana na a wadakata da ka'anabi babban malamin hadisi ne a duniya da al'imamul ka'anabi ya ji wannan fara masa kina sai ya jifa da addab waraja ila manzali sai sauran abokan shi daga kawai ya shige gidansu faƙama ila jami'i ma kana inda kumina sharabi faharraƙahu sai ya tinkari tukwane da aka tara burkutu da giya da wiwi da duk kayan barasa ɗin nan duk kayan maye duk kayan shaye-shaye ɗin nan ya ƙona na ƙonawa ya tuntsarar da na tuntsararwa ya zubar aka ƙona koken aka ƙona kwaya ya ƙona su sai ya ce wa babarsa a sa'atu sabi ya ji on, na riga na gayyaci 'yan uwan mai 'yan daba don na raba masu goron gayya su zo su same ni to in suka zo baba fa adfilihim wa qaddim at'ama ilayhim to ku shigo da su gida ka san galibi irin sukan gagar iyayen ne sai abin da suka ce yace to in yan daba sun zo ki shigo da su gida ki ba su abinci fa iza akalu in suka ci abinci fa khabbirihim bima sana'atu bisharab in sun nemi kayan shaye-shaye da na tsotso da kayan barasa to ki faɗa musu na kona wasu na tsuntsirar da wasu mun gane ko daga nan wajen sai ya juya wa mazamin waqtihi ila almadinati sai ya juya ya kama hanyar madina mun gane ko falazima malik ibn anas sai ya je makarantar imamu malik ibn anas ya yadda addansa ya yadda kokaransa ya yadda barandaminsa ya yadda dukkan wata aska a gane ya tara dan wando kayan yan daba ya kuma tuntsirar da kayan shaye-shaye ya tuba daga jin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam, guda daya ya ji hadisin ne a wajen Shu'bah ibn al-Hajjaj sai ya tuba Allah ya kinsa masa shari'a sai ya je Madina ya bar Basra mun a wannan a garin Basra ya afku sai ya bar garin Basra sai ya tafi Makka ya tafi Madina wajen Imam Malik ibn Anas ya je ya zauna gabansa fa asara anhu ya dinka daukan hadisai sa har sai da yawa ya gari ya zama babban malaki falan mara ja ilal basara da ya dawo garinsa na haihuwa garin shu'uba tubni hajjaj garin basara wa kadama ta shu'uba ko lokacin da ya dawo daga makaranta ya dawo daga madina ya cimma shu'uba tubni al-hajjaj ya riga ya rasu ba ma sami minhu ghayra hadha hadisi bai ji wani hadisi wajen shu'uba tubni hajjaj ba in ba wannan hadisin na hadisin izalam tastahi ba an gane ko to jama'a kun ji irin yan daban da in an musu wa'azi sukan ji mai sukan ji wa'azi da aka kai ma muna maka wa'azi kai dan uwana ya kai ƙanina, ya kai wana ya kai ɗan’uwana uwana ina kiran ka ka ji tsoron Allah duk abin da kake sha albarkacin wannan wata ka daina ka daina shan giya in kana shan giya ka daina shan wiwi in kana shan wiwi ka daina shan kokel in kana shan kokel. ka daina shan taba in kana shan taba ka ji tsoron Allah mun gane ko kafin nan akwai babban malami wato malikum ni dinar duk ɗalibin ilimi ya san malikum ni dinar wanda yake babban malami ne a cikin addinin musulunci malikum ni dinar malikum ni dinar shi ma asalinsa ɗan shaye-shaye ne yana shaye-shaye rannan sai ya auri wata mata yana santa sai ta haifa masa wata ya yarinya karama to yarinyar tunda ta fara rarrafe in babanta ya zauna yana buka ta ba yana buka wiwi yana shan kayan maye sai yarinyar ta rika da ta dan daddafa jikin shi sai ta rika kai hannu bakin shi tana bigewa tana fige mashi abin da yake sha na wannan kayan maye din in na ruwa ne tana zubarwa in na hayaki ne tana fige shi a bakin shi tana ta haka shi ne bai dena ba yana ta shaye-shaye shi da ta kai shekara biyu sai Allah ya mata rasuwa ko da Allah ya mata rasuwa bayan ta yi kwanaki da rasuwa yake ba da labari ya ce wata ran a cikin watan sha'aban a wani dare ya caku ya sha wuyi din shi ta yi mashi karo ya caku sosai ya ce ya kwanta wala ko iya tashi ya sallah bai yi ba an gane ya ce a wannan daren tun da ya kwanta aka kira isha bai iya tashi ma ya sallar isha ba ya ce to a wannan daren sai ya mafarki ya mafarkin alkiyama ta tsaya amma ga wani katon maciji yana biye da shi a baya ya ruka a guje yana jin tsoron macijin sai suka haɗu da wani tsoho sai ya nemi agajin tsohon ya ce don allah ka taimake ni ga wani katon maciji nan yana biye da ni a baya sai ya ce wallahi ni tsoho ne ba ni da ƙarfi ka ƙara gaba wala Allah za ka cimma waɗanda za su taimake ka ya ce shi ne sai na ƙara gaba sai na ga wani manya-manyan gidaje ya ce ina zuwa na buɗe ƙofan gida sai ga yarinyan nan tawa wacce ta rasu da ta shekara biyu mai bige man kayan maye ɗin nan zai kayan maye in yana ta yace sai ta taso a guje sai ta dafa shi tana dafa shi shine sai yake ihu yana kuka yana cewa ga maciji nan yana biye da shi a baya ga maciji nan yana biye da shi a baya to shine sai yarinyar ta ja shi cikin wannan gida sai ta je ta zaunar da shi yarinyarsa ce yar shekara biyu a mafarki yake ganin wannan da ta zaunar da shi shine sai ta karanta mashi faɗin Allah maɗaukakin sarki alam ya anilil ladina amanu ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نعم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم نعم. وكثير منهم فاسقون الله تعالى ألم يأ ani lillazina amanu wai har yanzu lokaci bai yi ba ga mummunai an taqsha'a qulubuhum li dhikrillah zuciyarsu ta kadu ta koma ga Allah a daina shaye-shaye yarinyar sai ta biya mashi wannan aya har yanzu ba lokaci bai yi ba na daina wannan shaye-shayen mun gare ko to shine sai yarinyar ta bashi labari ta ce to baba kaga wannan katon macijin da yake binka miyagun aikinka ne shaye-shaye da kake su ne suke binka wannan tsohon wanda ya kasa tare maka katon macijin nan ayyukanka ne da ka riƙa yi na alkhairi 'yan kaɗan ba su da ƙarfi macijin ya fi su ƙarfi ya fi shi ƙarfi shi ne Allah ta'ala nuna maka a barci yarinyar take karanta masa duk a mafarki yake ba da labari ya ce to yana yin haka kawai sai ya farka yana farkawa daga barci sai ga ashe barci yake yi duk abin da ɗan nan kajitin mafarki ne a mafarki ya ga wannan macijin an gane ko yarinyarsa dai kam ta riga ta rasu amma da ya mafarki sai gashi ya ganta kuma sai yarinyar tana masa nasiha sai take masa nasiha a cikin barcin nasa kuma dama tun kafin ta rasu tana jinjira tana rurrufe in ya kun yana shaye-shaye ta kan buge kayan shaye-shaye mun gane ya ce tufatin da ya farka daga barci shi ne sai ya ga ya kamata ya tuba daga shaye-shaye sai ya tuba yake ya yi shan wuiwui yake ya yi shan kwaya yake ya yi shan komi in ba abin da Allah ya halasta masa ba sai ya nemi malaman addini na gari sai ya fara karatu to kafin haka Allah ya azarta shi da karatu mai yawa sai da ya zama babban malami duk duniya duk inda wani ɗalibin ilimi yake in ka ce malik ni dinar to babban malami ne mun gane ko wannan ƙarfafa gwiwa ce ga dukkan wani ɗan shaye-shaye wallace za ka iya daina shaye-shaye kuma ka rungumi wani abin da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka kuma Allah ta'ala ya sa kai fice a cikin wancan abu. ina tabbatar maku dukkan wani wanda ka ga ya kama wani aiki na banza kuma ya yi suna ciki to inda zai kama aikin kirki ma zai yi sunan ciki an gane ko domin da yadda kake kallon wani ya ci ga daba an san shi da wannan daban, ya hara to akwai wanda zai shiga daba ma ba za ma a san da shi ba to amma wanda dukka ji ya yi fice a wani harka ta daba da shaye-shaye inda zai saki da shaye-shayen ya saki harkan daban ya dawo harkan neman ilimin addini ilimin boko sana'a kasuwanci to nan ma haka Allah ta'ala zai ɗaukaka shi mun gane da haka in shaye-shaye musamman matasa ku gano irin ƙalubalen da ke gabanmu a arewacin najeriya shaye-shaye yana mai da mu baya ƙwarai da gaske ku kiyaye shaye-shaye mun gane ko ku kiyaye shaye-shaye kuma inda za ku tuba ku kyautata niyyarku wallahi kuna iya fice a wani aiki na alkhairi ko na neman kuɗi ko na neman ilimi ku fice a wannan layi a wannan bangare Allah ta'ala ya daga muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa malamai da yawa sun daɗe suna rubuce-rubuce kan shaye-shaye don su nuna wa duniya haɗarin shaye-shaye da yadda shaye-shaye kan mai da al'umma baya kaɗan daga ciki zan ambata mana misali al'imami ibn taimiyya abul abbas ya rubuta littafi mai suna harimul hashish duk ɗalibin ilimi bai dace musamman a zamanin nan da zambe da wannan littafin ba sunan littafin tahrimul hashish na shekul islam ibn taymiya in aka ce alhashish wiwi kenan sunan wiwi da larabci alhashish alhashishu shine wiwi an gane ko to shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi ya sawa littafin suna tahrimul hashish duk bayanan da kake bukata na hikima da azanci da dalilan shari'a cikin alkur'ani da hadisi da maganganun manyan malaman farko cikin sabai da tabi'ai shekul islam ibnu taymiya ya tara a cikin wannan littafin ya karanta ya kai dan uwana sannan babban malami al-imam ibnu hajar al haitani shi ma ya rubuta littafi sunan littafinsa risalatun fil risalatun fil hashish risalatun fil hashish na al-imam ibn hajar al-haytami Allah madaukakin sarki ya gafarta masa sannan ko ga gashi ya rubuta wani littafi kun gan shi nan az-zawatir an-iqtiraf al-kaba'ir az-zawatir an-iqtiraf al-kaba'ir da shi saboda in lokaci ya bamu akwai abin da nake so mu karanto akai kan wannan matashiya na abin da ya shafi harkokin shaye-shaye waɗannan malaman da ne suka rubutu akan shaye-shaye a cikin wannan littafin azawajir an iktilaf da kabair musamman ya buɗe babi akan al mukhtarat al mukhtarat kayayyakin shaye-shaye generally generally dukkan kayayyaki da ake sha yi tumbele yi marisa ai abuku yi maye to gaba ya tattara su a nan ya kawo dalilan shari'a akan cewa haramun ne sannan kun ga wani littafi nan sunan littafin الخلاصة المخدات لأحبة للأحبة والدعاة للأحبة والدعاة الخلاصة المخدات للأحبة والدعاة في الأقائد والإبادات والمعاملات نبقى مالمي طه سيد البندي babban malami ne kwarai da gaske malami ne ba misiri a wannan littafin ya bude babi kan shan taba at-tadkhil shan taba taba sigari wannan da kuke kallon ta kowane layi ka cimma wani na buka taba sigari to ya buɗe babi akan shan taba ya bayanin hukuncin shan taba a ciki da ya tabbatar da cewa cikin shan taba akwai zub da mutunci domin da yadda kake in kana shan taba ba za ka so sirikinka da ka ba yakka ya gan kana shan taba ba wallahi akwai wanda ya taɓa bani labari a zariya ya ce mashi shi dalilin shi saki daina shan tabarsa yana cikin shan taba yarin yarinyarsa an sa an sa mata biki sirikin shi da yake kauna shi uban yana san yara ya dauki yar shi yaron yazo yana neman auren yarsa kuma na tsatsan yaro mai addini mai tarbiya ga arabu ga boko ga sana'a sai ya sa son yaron a rai zai auri babban yasa ya ce to abin da ya dame shi rannan ya shiga wani kwana yana shan sigari wallahi sai ga yaron nan wannan sirikin nashi kawai ya zo zai wuce yaron ya dukar da kai shi ma kuma ya yadda taban ya taka amma ya riga gan shi hankalin shi ya tashi ya dukar da kai yaron ya cika da jin kunya shi ma uban ya cika da jin ya cika da jan kunya ya ce wallahi malam tun daga ranar duk inda na ga taba gari sai in ya haushinta nake ji ya ce daga ranar in ya kanta ma sai ta ba haushi saboda ta ja mashi zuban zuban mutunci a wajen wanda yake jin kunya to wannan dalilin yasa ya kawo dalilan shari'a akan wajabcin kiyaye mutuncinka yace shan taba haramun ne abu na biyu mun gane ko yace duk yadda kaga mutun yana shan taba fa ba zai so dan shi ya sha ba in kana shan taba ba ka san ɗanka ya sha sai dole an gane ko idan kana rabbul baiti bidufi zariban fa shi ahlul baiti kullukum raqal kuma kai kana sha ɗanka ba zai sha ba Allah ya tsare mu to shine sai kawo dalilin da yasa taba ta haramta dalili na biyu yace taba na daga cikin abubuwan da suke cutarwa ba sa amfanarwa hatta su kansa kamfanin taban suka rubuta a kwalinta cewa ma'aikatan lafiya ta tarayya ta tabbatar da cewa shan taba sigari hadari ne ga rayuwar mai sha ai suna rubuta wannan balo-balo ko ko tallanta za su sai sun yi wannan bayanin abinda za ka siya da kuɗinka ka sha dinnan? hatsari ne ga rayuwarka to shi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sufofinsa yana halatta abin da ke da amfani ga kwakwalwa kuma ke da amfani ga gangan jiki amma yana haramta duk abin da ke cutar da kwakwalwa ko ya cutar da gangan jiki ita ce ayar da muka sha karantawa a nan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنكم إثركم ويحل, ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث kaga cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da halayensa da sifarsa yana halatta duk abin da zai sa dangan jiki ya ƙara lafiya kwakwalwa ta ƙara haɓaka sannan annabi yana haramta yin amfani ko sha ko cin duk abin da zai sa kwakwalwa ko gangan jiki rashin lafiya ya ciyar da su baya wannan sifar ma'aikin Allah ne wannan malami ya tabbatar da cewa shan taba haramun ne da wannan dalilin har wayo yau sana abu na uku cikin shan taba akwai tozar ta dukiya akwai tozar ta dukiya iza'atul mali yin amfani da dukiya ka kashe dukiya cikin abin da ba zai maka rana a duniya ba ba zai maka rana a lahira ba mun gane ba zai sa ka kiba ba ba wani kwarjini da zai kara maka ba abin da ta ba sigari ke karawa a jikin dan sai cuta da wahala kawai domin hayaki kai ta tsurawa mota kanta ba inji ne karfe ne amma fidda shi take fidda hayaki take sai kai ka rika zuka an gane duk karfin inji samun lafiya ga shi ne ya rika mai ya fitar da hayaki a baya dinka kyausa hayakin a ciki ba kai ko ka zuka ko kuma sai ka zuka kuma yau ka fitar da rai ka haɗe rai to ya da gobe ai kaga za a samu matsala sai ce to wannan akwai iza'atul mali ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna Allah karaha lakum salatan inna Allah karaha lakum salatan Allah ya kyamatar muku da abu uku ya haramta muku aikata su an gane ko na daya iza'atul mali tozarta dukiya na biyu kasratu su'ali yin tambaya ta kure mun gane ko waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya hana ku yi na ƙarshe shi ne ƙila wa ƙala jita-jita ya haɗa jita-jita sana abu na kuɗu daga cikin dalilan da malamai suke dogaro da su su haramta shan taba sigari Shi ne taba sigari ta kan kai mutum izuwa ga rashin lafiya rashin lafiyar da zai kai ka izuwa ga halaka Allah kaɗai ya san wanda taba sigari ta yi dalilin mutuwansu da za ka je asibiti ka nemi likitocin wannan ɓangare statistically su ka lissafi ina tabbatar maka za ka ji ɗumbin mutane wanda sanadiyan shan taba suka kamu da wani tari mai zaƙi a ƙarshe ba a shawo kan matsalan ba sai da aka samu matsala ai ba ɗewa ma ina karanta wani article a cikin wata jarida wata ɗaya daga cikin matan da suka zanto first lady a ƙasar nan tana bayani kan mijinta wanda ya shugabanci ƙasar nan Allah ya gafarta masa ta bayani cewa na daga cikin cutar da ta kashe shi ta ce shan taba sigari da yana mata shi na karanta wannan matan wani shugaban kasa ne da ya shugabanci a ƙasar nan ta ce daga ta ce babban abin da ya kashe mijinta shan taba sigari da ya mun gane ko gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba bincike da tabbatarwa ya tabbatar da cewa shan taba sigari yana iya zama dalilin ajalin ɗan adam to duk abin da zai iya zama dalilin ajalin ɗan adam to shi kenan ya zama halaka Allah ko ya ce wala tulku a aijikum ila tahluka kar ku kai kan kuɗi zuwa ga halaka sannan a kusa da ƙarshe malamin nan ya ce kun ga cikin shan taba sigari akwai cutar da wasu izrarul akharin wanda bai shan taban kana shan taban cikin jama'a ka musa hayakin shi ma zai zo harin ta ba daɗi ka cutar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la barara wa la an gane ko sannan annabi sallallahu alaihi sallam a kance ya faɗa mana cewa la ta ƙadama kadama abdin hatta yus'ala an arba'in a rangobar kiyama ba wanda zai iya tsallake saradi sai an masa tambaya hudu na ɗaya an umurki fi ma afna za a maka tambaya kan rayuwanka tun da ka balaga haka mutu ya kai da rayuwarka wa an bihi fi ma abla za a maka tambaya game da kuriciyanka ayyamu shababati fagtanimha ala wa ayyamu shababati la tadumu za a maka tambaya kan kwanakin kurciyanka ya ka karar da kurciyanka mun gane ko ya maka tambaya kan wannan sannan abu na uku wa an malihi min ainat saba. sannan za a tambayi kowa kan ina ya sabo kudinsa a haram ne ko a halal sannan tambaya ta ƙarshe ita dai dukiyar wafi ma an faƙa ina ya kashe ta sai an maka tambaya ina ka sabo kuɗi kuma ina ka kashe to sai ka ce ya Allah na sabo kuɗi na a halal amma na kashe wajen siyan taba mun gane da haka waɗannan dalilan suka sa mai wannan littafi al-khulasatul muhdat ya tabbatar da cewa shan taba sigari haraman ne haraman ne wanda ya sha ya samu zunubi Allah madaukakin sarki ya hana Allah ta'ala ya datar da dangane da sauran kayan maye kuwa da wuyi-wuyi da koken da taba da shalasho da tsohuwar jarida duk kasan kayan shaye-shaye na suna nan da yawa da totolin shi ma suna mai da shi kayan shaye-shaye da sauran kayan da suke sha shi marisa su yi kwakwalwarsu ta duya to an haramta komi da ya shafi harkan shaye-shaye an gane ko ko mun kankantanta in dai abu na rikitar da kwakwalwa to na abin haramun hmm. saboda shi ke jan ta'addanci gusar da hankali ka kawo hauka yawan ta'addancin nan da ke faruwa a arewacin najeriya ko ta'addanci na 'yan daba ko ta'addanci na 'yan ta'adda wallahi duka akwai hannun shaye-shaye ɗan daba ba za su iya tsare-tsaren da suke yi ba sai sun sha wani abu haka ne sannan 'yan ta'adda rashin tausayi da rashin imani da suke nunawa wallahi abin da ke lidin su zuwa ga haka shaye-shaye ne da suke yi na ga an nuno suna ta shaye-shaye shaye-shaye mugun aiki ba barnan da ba zai iya ba zai iya kai mutum zuwa gare shi ba mun gane da kyau Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu duk wani wanda aka kama ya yi barna inda ɗan sanda za su tambaye shi suna intabi da shi me kake sha za ka ji irin kayan shaye shaye da yake sha shi yasa dole iyaye a sa ido shugabannin anguwanni a sa ido a samar da ƙungiyoyi na sa kai domin daƙile shaye-shaye cikin al'ummanmu an gane ko kuma ƙa'ida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce dukkan abin da ɗan ƙanƙanin shi yana sa maye to babban shi ma wannan abin haramun ne bai halatta ga musulmi ya amfani da shi ba kayan maye-maye kuma kayan shaye-shaye kuma bai halatta kai kyauta ga wani ka ba shi taba ko ya baka ba kai baka ba wani taba kun ba a baka karba duk haramun ne in kai kyautar taba ka saba ma Allah in aka baka kyautar taba ka karba ka saba ma Allah an gane ko da kai baka sha sai ka tsinta to ba da baka ba mai sha ka saba ma Allah da Allah mun fahimci wannan da kyau sai dai a kuna ko waɗanda ba musulmai ba ba a ba su kyautar kayan shaye-shayen haramun ne ina fatan mun gane sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu wata ka'ida babba yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira fala yaqut ala ma'idatin tudaru alayka al to kai ya zauna a jangul din da ake shan kayan shaye-shaye samari in kuna son ku ciya shaye-shaye ku daina zuwa dabar da ake sha dandali majalisin da ake zama a sha shaye-shaye jimbul ɗin 'yan shaye-shaye ku daina zuwa domin in kana abokantaka da ɗan shaye-shaye to shi kenan adawal balidu a wato adawal balidi ilal jalidi sari'atun nan da na ga kai ma ya ruɗe ka sannan ku sani Allah bai sanya mana magani cikin kayan shaye-shaye ba duk kayan shaye-shaye haramun ne a yi magani da su mun gane ko haramun ne babban malami al karzawi a cikin littafin shi alhalalu wal haram ya fitar da ka'idoji masu tsada a kan abin da ya shafi kayan shaye-shaye ɗan uwa ɗaliban ilimi mu sami littafin alhalalu wal haram mu karanta Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon nisantar waɗannan biyagun abubuwa to cikin ɗan lokacin da ya rage mana mala gumi ya ce mu dawo cikin littafin raddul azhar ina faganin muna da ɗan lokaci ko? yawa muna da minti biyu ko? ya ce wa yar tuɓi bisu ali anin na faƙati marratan akhar hmm. sannan bayan Allah ta'ala yi magana a kan ciyarwa a kwanakin baya in ba manta ba mun karanta ayoyi an gane ya tsalu na kama za yin fi kuna kulma an faktun min shai'in falil walidaini wal aqrabi na kun ko to daga nan kuma sai aka zo aka yi magana kan shaye-shaye din nan shine yace to wa yarju'u bis su'ali anin nafaqati marratan akhar mun gane ko marratan ukhra to yanzu a karo na biyu Allah zai kara dawowa yayi magana akan ciyarwa kuma har wa yau liddalalati ala kaunin nati ala ahwalikin ko ahwalin muktalifa saboda ai mutane sun kasance suna tsintan kai a halaye daban-daban fi awwalil amri musamman a farkon musulunci wani bayani annan sahabata kuma Allah zai ƙara zuwa a nan ya ƙara yin bayani kan ciyarwa a karo na biyu saboda su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallamu kullal qiyadati lillahi wa linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun mika jagorancin al'amarinsu na addini da al'amarinsu na rayuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sahabi ya ɗauka ba abin da zai yi a hidiman addini ko hidiman rayuwa sai in ya ji daga manzan Allah ne Allah yake so a yi mun gane wa yas'aluna as'ilatan mukhtalifa su sahabai suna da yawan tambaya tambaya masu daban-daban fi auqatin mutanawwi'a suna yin waɗannan mabambantan tambayoyi ne a lokuta mabambanta fi shay'in wahidin akan abu ɗaya sai su tambaya kala-kala akai an tambayi Abdullahi ibn Abbas aka ce ta malam da me ka tara iliminka sai ce bilisanin sa'ulin wa kalbin aqulin na tara ilimina ne bilisanin sa'ulin da harshe mai yawan tambaya sai zuciya kuma na tsakiya wacce take da ingantaccen hankali mai fahimtar karatu faƙala ta'ala sai Allah ta'ala ya yake wa yas'alunaka ma za sabon ka suna tambayar ka me za su ciyar ai ma qadruhu menene kwatan kwatin abin da za su fiyar kul to ka ce masu kul lahum ka fada masu anfiqul anfiqul afwa ku ciyar da abin da ya rara bayan abin da ka ci to abin duk da ya rage maka ya yi saura to ka ba bayan Allah saboda Allah ai alfadala min alhaja abin da ya rage daga bukatunka bayan kai ka biya naka bukatun ka ta kai da iyalanka to duk abin da ya rage maka a cikin bukatunka na wannan yinin to sai ka ba kuma bukata yan uwanka wala tunfiqu ma ta'taduna ilayhi ba a ce ka dauki abincin gidanka wanda kake bukatar ka ci kai da iyalanka sai kai ka hakura ku kwana da yunwa ka ba wasu ba a'a ba haka aka ce ba wa tuzayyu anfusakum kar ku tozarta iyalanku kar ku tozarta kawunanku ta hanyar kyautar da abinda kake da bukatar shi a cikin gidanka wa fi qira'atin bi raf'i amma a wata qira'ar cewa ake yi kulil afu an gane ko maimakon kulil afuwa a wannan kira'a ta alaran ba ya karanta mana to ko ta kira'a mai kulil afu wata ake sa gama, kamar misali abu amru yana karantawa ne ce kulil afu sauran baƙul ƙwarra su ne suke cewa kulil afuwa mun gane ko ana ƙaddara kuwa inda za a ce kulil afuwa ai kul huwal afu Abin da za ku ciyar shine rara abin da ya rage kazalika kama bayyana lakum ma kira. kama yadda ka ji Allah ya ambata maka karatu a baya yubayyinu Allahu lakum al al'ayati haka Allah ke muku bayanan ayoyi ta tafakkaruna. ko kwayi tunani akan abin da kuke ji na wa'azi mu Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya taimake mu ya rufa mana asirin mu duniya da lafiya ya ba mu abin da zamu ci mu sha mai sutura Allah maɗaukakin sarki ya shirya mana ƴaƴan mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya uwa musulmi kamar yadda aka saba muna da bayanai kamar haka na farko dai uwar kungiya ta ƙasa jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah Allah madaukakin sarki ya taimaka wa jagororinta ya kare mana wannan kungiya daga dukkan shan. ya tsayar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun aiko da rasidai da za a siyar da wannan rasidai din domin ayyukan addini na wadda wannan kungiya ta sa a gaba kun sani jama'atu izalatul bid'ah ta iqamatu sunna akwai aikin gina jami'a a gabanta gini kuma yayi nisa in ka je abin zai baka sha'awa da sauran aikace-aikace na gudanar da addini hatta wannan fastin ɗin jama'a abu ne mai cin kuɗi wannan fastin ɗin an tura malamai ɗazu sakatare janar na kwamitin tafsiri ɗin na ƙasa ya kawo mana ziyara a nan wajen tafsirin matan aure sama da mutum dubu ɗaya ƙungiyar izala ta tura suna tafsiri a najeriya da wajen najeriya su haka duka abu ne mai masu buƙatan kuɗaɗe to akwai rasi ɗaya da za a samu wajen 'yan agaji mun kaddamar da sai da wannan rasidi a wannan majalisi mu na tafsiri daga yanzu da Allah ga ko yanzu dinnan yan agaji suna nan a bakin yadda da sauransu a karba wajen su akwai na 500 ina tsammani da na 200 da sauransu a raba yan agaji duk wanda yake da niyya sai wannan rasidi dan in ya siya za a tattara kudaden ne domin a ci gaba da aikin kungiya da su ma'ana ayyukan addini Allah ta'ala ya taimake mu abu na biyu kuma a kokarin da muke yi na hada gudunmuwa domin tallafa ma marayun wannan gari a yau 22 ga watan ramadan a jiya mun kwana da 407 da naira 20 to ɗazu da safe da aka nemi gudunmuwa an samu 6,210 to sannan yanzu da yamma kuma an samu naira 16,345 Allah ya saka da alheri Allah ya mayar maku da sabon arziki wanda ya sa kwandalan shi Allah ta'ala ya mayar da ita dubbai da ci mallan kuɗin da muka tara yanzu domin marayu muna da dubu ɗari hudu da ashirin da tara kaga mun wuce mata kenan zuwa yanzu eh sai dai kuma yau sun ƙara neman gudunmuwa <laughs> to a san da basu suka samu da ɗari biyar da saba'in da da biyar Allah ta'ala ya taimake mu ga kuma account muna fatan a rika turawa 00 sai 19 sai 82 sai kuma 86 zero zero one zero one nine eight two eight six a attach bank za a ga funtuwa opponent wato kungiyar marayun funtuwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mana albarka Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya haɗa ma aljanna firdausi ya haɗa ma aljanna firdausi kun ga dai lokaci na ta tafiya jama'a mu dage cikin goman ƙarshen nan mu rabanya ibadu kan mu kan mai rauni kuma a rika zuwa wajen karatu da wuri kamar da aka ji gwani ya cikin ya ja mu Allah ta'ala ya taimake mu mu dage mai ta tahajjudi kan mai sanyi kuma kan mu yadda da rudin yan bid'a masu kokarin su kare buyo mutane akan ibada a bara ne dan bid'a wani katon ɗan bid'a a Kano babban malami fa da ya sa babban alkaba da babban riga yace in ka zo kai sallar ishanka ka kwanta kai ta tuza abinka kai eh, kai ta bacci kai ta tuza abinka gari ya waye wa yanzu wannan wadifar malami kenan yanzu abin da aka turo malamai kenan kai malami aikin ka ba ka hada ba ka hada bayan Allah da su ka zaburar da mutane su ƙara kusanci ga Allah amma kana karfafan gwiwa su kana cewa in kai tsallar isha abinka ka sha ruwa ka kwanta kai ta barci kai ta tusa abinka <laughs> waya zo wallah waya haka ake samun wani takafu ba ko ba ku ji ba saboda Allah wai malamin addini ne yake fada haka to shi dai ya gama nashi yayin yana zuga mutane su daina sallar dare su daina tarawihi a daina tahajjudi a kwanta a ita tusa ana bacci kawai to ya gama wannan yau kuma zai ga wasu yan bida'a suna ce maka wata tahajjudi wai wai bid'a ne wai kai kaji waɗannan mutane wanda ake dukan kirji ake rawa da da maza da mata da abubuwa na rashin kan gado jama'a yanzu wa har shi ne yake ce ma wai sallah ma da za a yi da daddare a yi nan kace-kace wa minan laili fata dirki na filatar naka iyamin laili inda mutaki da fi jannatin wa uyun akhidi na ma atakum rabbukum innakum kanu qabla zalika ne. kanu kalilan minan laili Ma ya yahjaun dukkan ayoyi na akan sallar dare shi za ka hada da maulidi ka ce wai da shi ka gani ka tashi ya ayyukan muddassir قم الليل إلا قليلا ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا فوجدوا waɗannan dalilan shari'a duk bai gansu ba sai maulidi da bai da aya ko ɗaya a cikin alƙur'ani sai ce wai duk hujjar ta tahajjudi sallar dare to zai zama hujjar ta maulidi ana karya gwiwa ɗazu ɗazu nan na naga wannan ɗariƙan kadiriya da kano su da suke da zikirul anfasi zikirul anfasi ɗan bashin wallahi haka ake zikirin naka sun fara a hankali a haka za a yi ta ha shi suke ce mashi zikirul anfasi wanda yake da zikirul anfasi kuma gashi nan suna yi a gidan kadiriya har kwanan gobe wai shine yake cimma masu sallar dare yake ce masu wai suna bid'a kai ga bid'a nan a kofar gidanku sai wannan da ke da asali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fito yayi sallar tahajjudin nan da ya fito yayi na kwana uku sai da masallaci ya kasa ɗaukar mutane sai annabi bai fito ba a kwana na hudu sahabbai suka yi ta kira asala asala bai fito ba da aka haɗu a sallar asubahi hadisi ne ingantacce ta kama za mu zo mu karanta daga farkon shi hakan shi sai ma'aikin Allah ce wallahi ina jin kan ku ina jin kiran ku na ki fitowa ne hashitu an tufrada alaikum ina tsoron kar mu in ci gaba da fitowa Allah ta'ala ya farzanta mana abin ya zama dole sai an ci gaba da yi a ƙara yawan salloli kenan kuma daga baya waɗansu ko su kasa shi yasa ban fito ba da kowa ya je ya rika yi a gidan shi dan ka a farzanta to yanzu da ma'aikin Allah ya rasu akwai sauran farzanta wani abu in aka tambaye ka me dalilin da yasa annabi ya fara ya bari me zaka ce tsoron kar a farzanta to yanzu abinda annabi yake jin tsoro na tsoron kar a farzanta da ya rasu akwai sauran farzanta da ba farali ne a zamanin sa ashe da annabi yake jin tsoro ya fushe ko bai fushe ba to tunda ya fushe sai umar ya dawo da shi an gane wani dalili yasa annabi ya daina to dalilin ya fushe ba zai faru ba kuma yanzu to sai umar tunda ba sauran wahayi sai umar ya dawo ya hada mutane a bayan ubayi bin kaf aka shiga yin sallar jira a cikin sallar jam'i a cika masallaci ana sallah a bayan ubayi bin kaf mun gane yau ko da ma'aikin Allah bai yi ba duk mun karanta ni da kuna annabi ya ce ku riko da sunnata wa sunnatil alaikum bi sunnati wa sunnatil kullafa wai bai san wannan ba sunnan halifofin shiryayyu abubakar yana ciki ko umar ba yana ciki to a can umar ya kawo wani aiki wannan aikin ya zama sunnan Khalifan annabi shiryayye kuma annabi ya ce ku riko da sunnan halifofi na shiryayyu a ce in riko da abinda umar ya asasa ban bata ba to ballantana umar shi ma ya kwaikwaya ne wajen ma'aikin Allah don annabi ya fara ya daina to saboda umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi duk malamai ibnu hajar a cikin fatul bari yace bid'atul lugawiyya ake nufi bid'a lugawiyya bid'a a lugha a yare ai da ma aka ce bada'a yabda'u ba ana nufin ya fara ba ma dalla da wannan abu da kwanan nan ka dawo da shi aka fara amma shari'a ce da aka yan uwa kar mu yadda mu sanyi mai rauni mu shigo itikafi in mun samu dama mu kuma zage mai ta karatun alkur'ani mai sallar dare a fito ta hajji, a fito ta hajji ga wanda ya samu iko wanda ya ga cewa ba zai iya tashi tsakar dare ba to ya lalle lalle kai yadda tarawihi ta kubuce masa in yayi isha ya tsaya tarawihi kai zama kai baka tarawihi ba kai ta hajji ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya sa mana albarka gaba ɗaya, ya rufa mana asirin mu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين